بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأحسنت معاملتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في نعيم أو نبيس أو سر أو علانية أو حاسة أو أمة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك باسمك العظم المبارك الأكبر المبارك الأحب إليك الذي إذا نهيت به أجرت وإذا سئلت به أعطيت وإذا سئلت به رحمت وإذا صبرت به فرشت أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسلام والآلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها كائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وسقط برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم a ci gaba da karatunmu cikin suratul anfali a daidai wannan lokaci a cikin wannan dare yau wato larba takwas ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai suratu anfali aya ta ishirin muka kwana jiya kuma nan za mu tashi insha Allah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 أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم ثم وجه الكيد أبا سنة الله يحسن تد مغانا إلى المؤمنين زواج المؤمنين bada an zakara annan lahafi janibin bayan ya ambace cewa hakika Allah yana ɓangaren muminai wa man kanan lahafi janibin duk wanda Allah ya ke gehe nai ya ji ba alaiha an yi hafira alaɗa aji zama wajibi gare ya kiyaye ga da'ar Allah ne ya duma fi amnin warbihin don ya samu dawama cikin aminci da kuma riba ga matsaloli ne gaba ɗaya faƙala Allah ya ce ya ayyu hallabi na amanu ya kowa inda suka yi imani ku ci gaba a biyu wa ku ci da yin ɗa'a ga Allah da manzo ya ku masu imani ku ci gaba da yin ɗa'a ga Allah ku ci gaba da yin ɗa'a ga manzo wala tawallau kada wala tawallau kada ku kau da kai gare shi bi makhalafati amrihi da saba ma umarni ne in Allah yana tare da kai ya baka nasara to ka ci gaba da ɗan kwatantawa ga yi mai ɗa'a kai ku to kada ku kauce ma'umanni ne wa an tasma'una alqur'ana wal mawa'iza kuma kuna sauraron qur'ani kuna jin wa'azozi wa ma'ana ha kuna fahimtar ma'anarta to kada ku ja da baya ku ci gaba da da'a ga Allah da manzo ne wala takunu na ladina qalu sami'na kada ku zama kamar wa'annan da sun kace mun jiya wato sun jiya da kunne wa hum la yasma'una sama'a tadabburin amma ba su saurara saurare na fahimta wata abin da wadantuwa ba wayannan mutane wayanda ka cewa sun jiya da kunne amma ba su aiki da zukata wa humul munafiquna sune munafikai aw al mushrikina ko mushrikai alladhina hum kadawabi wayanda su kamar dabbobi suke kadawabi as-summul bukum bukura mai baibaye almajjani na mahaukata وقال إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب للي شر الدبوبي أي ما دب على وجه الأرض تكيا أبنك تتكاوى بسوسك قساوى عند الشر عند الله أو الله الصم كرامي an sama ilhaƙi waɗanda ba su jin gaskiya su ƙorancinsu ƙoranci na na sauraren gaskiya gaskiya an ba su saurarawa albukumu kuma baye na annan na yi ba su yahudci da gaskiya allazi na la'aƙilo na waɗanda ba su da hankali ah, wa min hadisi ya abdullahi bin abbas cikin hadisi abdullahi bin abbas wato kala ya ce ina hadi la'aya lalle wannan aya nazalat fi nafarin min bani abdullah ta sauka game da wasu jama'a cikin bani abdullah da min quraish cikin quraishawa bani abdullah wato jama'a ne daga cikin quraishawa kanu ya kolona sun kasance suna cewa na hada summun mu kura ne muke bokoman bebaye muke umoyin makahi muke amma ja abin muhammadu duk abinda muhammadu ya zo da shi mun kurumce mai mun makabce mai mun bebace mai abinda suka waɗi kenan wato su har abada ba su yarda da abinda bin Muhammad ya tone shi wata wajen huma bi jahalin da kitalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa asabi bi badani suna waɗa su kurame na bebaye na makahi na game da dai abinda Muhammad ya tone shi sai sun kabi Abu Jahal za ana yaƙi bi badarin badar suna cikin wannan hali fa an ka kashe su su duka ko guda bai dawo ba walan min kuma ko guda su bai imani ba illa musabu bin umayr wa suwayd bin harmala sai mutum ne kawai masabu ibn umairin da Suwaidu ibn harmala su kadai suka musulunta cikin su amma dukansu su sun hito suna wadin su kurma yana su a yana su makahi na game da abin da annabi ya zo da shi sun kaɗe an kashe su gaba da shi kun gani ita rayuwa mutum bai sai inda rayuwa ce take ba bai kuma san lokacin mutuwa ce ba ko yaushe so aka kowa shi manowa mai kyau kowa ya tabbatar da yayi niyya mai kyau yin manowa mai kyau kun ga su ganin suka wasu shedan nuna suna magana da ƙari na hana sunmu albukumu al'ummi amma ja'a bihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kurame na mu baye na mu makahina game da abinda da Muhammad ya zo da shi wasu shedan nuna sun kai wajen yaki, wai za su na sa yaki Muhammadu ko kaka sai sun cuce shi sun ka sai Allah ya ba Muhammadu dama ya ba shi sa'a ya kashe su duka mutum biyu ne sun ka kuma sun ka musulunta saboda haka ita rayuwa haka na kai kada ku yi wasa da rayuwa ku ci gaba Abin da kun ka gane ba daidai yana ba kai kokari ku bar shi gurgurdan ikon ku ba wanda ya san sanda zai mutu Allah ya ya Allah ya da sun very wanda babu alheri cikin zuciya ce ko ya ji alheri bai bi ne walau alim Allah fi iya makair Allah asma inda Allah ya kai akwai alheri cikin su da ya ji yadda su to ya san babu alheri cikin zuciya bai ji yadda su ba da albarka sunayenka Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawun. ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum وللرسول إذا دعاكم لما واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تجرون يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سك إيماني استجيبوا لله كتشيغ بدا كرب كرا الله وللرسول كتشيغ بدا كرب كرا منزو عليه الصلاة والسلام بتاعة دين داعة da sadda aka ce muku ga sunna ga maganar Allah da sunna ku yi da'a ko yaushe ne idza da aku in dai Allah ya kira ku manzo ne ya kira ku lima yuhyikum ga abin da karaya ku min amri din wal jihad na al'amari addini da kuma jihadi la'anna sababa la'annahu sababa al-hayat al-abadiyya don karba kira Allah ga sha'ani addini karba kiran sunna ga sha'ani addini sababar hayatul abadiya, shi asanadiyar samun rayuwa mai kyau ta abada wato rayuwa aljanna wal izzat sarmadi shi asanadiyar samun girma tabbatacci da daraja da buwaya wa alamu ku sani anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi lalle Allah yana shiga tsakanin mutum da zuciya ta a in ya shiga tsakanin mutum da zuciya ta fala yastabi wa an sai ku ga mutum ba zai samu iko yin imani ba don Allah bai saki zuciyar ba au ya kafura kuma in Allah ya rike zuciyar mutum sai ya ki imani ko kuma in ya rike zuciya ta ya hana mai kafirci ba zai yi kafirci ba illa bi eh, iradati sai da nahi Allah wato kaddarawa ce Allah subhanahu wataala in ya rike maka zuciyarka ba ta karkacewa in ya sake ta kuma ba su tsayuwa daidai wa annahu ilaihi tusharuna shi Allah wuri ne aka tada mutane wuri ne aka tashe ku ku duka gaba ne ko jazi ku ya saka muku bi amalikun da ayyukan ya Allah ya sami ya alim ka taimaka mana bi asma'ikal husna ka taimaka mana ka kara mana imani karaya mu ahli sunnah ka kashe mu ahli sunna ka tada mu cikin ahli sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shiga aljanna ka sa mu cikin makauta ne da albarka sunayenka da sifofin ka madaukaka wata ko واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب to walama wata ko fitinatan kuma ku ji tsoron hitina in asaba ku in ta same ku tsoron ta kanku cikin duk abin da kun kaga hitina ne ita hitina in ta taso la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ba ta shahro suka yi laifi kawai cikin su ne zalamu wato suka yi zalunci bi ma'ana sun kai laifi ita ya tuna an tattaso ba ta cika tsayawa ga waɗanda sun ka jawo ta ba bal ta ummuhum wa a a'a tana game waɗanda sun ka jawo ta da waɗanda ma ba su jawo ta ba kun gani wani lokaci tuna an tattaso tana ma shaho wanda bai san da ita ba ta bar wanda ya jawo ta saboda shi wanda ya jawo ta sai da ya shirya wurin ɓoyewa sannan ya jawo ta sai da ya yi shiri ta kwan amma wanda bai sani ba sai ya biyo ɗaya bai da labari sai ta sha shahoi amma shi wanda ya jawo ta sai bai shirya wa da bai ya kare kai ne gare ta sannan ya jawo ta to ku ji tsoron hitina hitina na abin da aka hitina ayyukan sabo wacce ka'uha yadda aka kare kai daga hitina bi in kare mujiba mina mun kai duk abin da ka wajabta ta na abubuwan kyama a yi musu ne duk abubuwan da kun ka sani na sabo kowane irin abubuwa na kun ka sani na sabo to ku yi ƙoƙari ku kauce ma abin da duk kun ka sani na sabo don sabo shi ka kawo hitina idan hitina ta yi idan sabo ya yi yawa cikin ƙasa sai hitina ta auku kun ga abin nan ƙur'ani ya ce da fasadu filbar wal ma ka kasabat aidin nasi li yuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un kun gani Allah subhanahu wata'ala yace a hitina da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da natsuwa ya bayyana bai ma kasabat aidin nasi saboda abin da hannuwan mutane suka aikata layin da mutane ka aikatawa shi ka kawo hitina cikin ƙasa shi sa kuwa ganin idan kuna cewa yanzu akwai ilimi a hidori ilimi mu da tijawa sai mu ce ilimin baki an ka hidori amma ilimin Allah wuri ta yanzu ilimin baki yanzu ya yi yawa na alfahari kowa a ce shi kaza ne kowa a ce shi kaza ne to shi ya yi yawa yanzu amma ilimin Allah wanda aka yi saboda Allah a koya saboda Allah ba don da duniya ba yanzu bai da yawa ‘yan kuka diba za ku ga a ‘yan shekaru kaɗan da sun kauce duk garin ga babu islamiyya ko guda ta musulunci duka garin ga babu ta muka dawo tauna kulla nan buga nan buga nan an ka kawai islamiyya guda guda an ka dawo aka sai da an ka kashe haƙi an ka kawai wata islamiyya ta karatun mata da kyat an ka dawo wani wuri an ka koma kawo wata makaranta ta mata da ket amma babu makarantar yara wannan guda tana nan ta yara guda ta gare su dattijawa suka taso da kansu suka yi mitin suka iski jagororin suka ce don Allah ku taimaka mana ku kawo mana makarantar yara aka kawo makarantar nan ta yara duk ga babu makarantawa sai wa'annan makarantun nan guda biyu izala tana haɗinta kamin shedannu su shigo ta malam aka dawo ana karantawa ko titin kwabo ba a basuwa daga baya da tijawa da kansu sun kai shawara sun kace dan Allah a ce inna malaman nan su yi hankuri a ba su ya hamsin ga bakwai aka gama su da tijawan da suka yi su suka ce to sun yadda amma wanda bai kawo baka a tambaye shi ya hamsin wanda duk bai kawo baka a ce ya kawo wanda ya kawo a ansa wanda duk bai kawo baka a ce ya kawo malam haka aka karatu har ila laga ta faɗaɗu ta cika jega ta wasu ƙauyuka daga jega ta watsu da ta gani har jihar sokoto ko ina an ka girma daɗa sai yara son ka shigo yanzu da waya in kaga islamiyya ɗari da waya ka samu uku da ba a biyan kuɗi in ka ga ɗari da waya ka samu uku waɗanda ba a biyan kuɗi shi ya sa kun ga sun yi yawa yanzu na sai suwa na na ji ga wani yana magana an gina aji biyu an ka shi ya ce hen ai ina yi da kama ina yi da gama gidana ko gida ya kai mai gama ba sai she ni in gama gidana an buɗa mai shaguna biyu sai she shi ya gama gidana kuma ya kai magana ce islamiyya ta ta musulunci ta amma wurin nan dabbarwar da aka yi cikin ta Allah ɗin sanyawa to kun ga waɗannan abubuwa da kuka gani kun ga karatu ya zama wato ana ta yi ne dai gashi nan ba saboda Allah ba to ana yi ne ba saboda Allah ba ga yana ana ta yi ana ta ba saboda Allah ba makarantu ne ga sunan yara ka ga yaro karami ya kafa makaranta shi a jagoranta in kana da dan mata ka taho ne an ka tashi a bude aji a zanna cikin aji ana hira da yan mata babu dattijo to ko guda yara dattijo ka magana babu dattijo ko guda suna yara yan wasu shi za ku ku da inda makaranta ne yan mata suke sai ku ga yan banawa sun cika ka suna ta karantawa sun cika ta ‘yan matan nan na ka kawo su ai ga almasira nan da an ka hana ma ‘yan banawa karantawa ciki sai abin nan sai masu aure halin kongar tana gwagwuri da bada a rangatar wa mai ɗan malami kwana biyu zai ga yara Allah ya lalurori sai miyawa manya ce eh, to ba a bari ya keɓanta da ‘yan mata ba a bari yake bansa dattijawa na nan hake da shi inda ka to kai nan baka da izinin ka aiki yarinya ko kuma ka kire ta gini ko magana yi kaɗa. to amma makarantar na yara sai ku ga yan bana su adda abin su su adda abin abinsu. to jama'a wagga hitina da kun ka gani babu ta dori sannan karanta ga da aka yi doyi duk saboda Allah aka yi yanzu kamar da na in ka samu islamiyya guda ɗari da waya ka samu uku yadda aka wa kyauta dukkan su sai ka biya malam babban abin da ya bani mamaki wata makaranta a lona ta yi sai ni iske ana an sa kuɗi gare ta wai yara kuɗin sati suka biya makaranta a wai yara kuɗi suka biya malam na daɗe ina mamakin wannan matsala na daɗe an ka ce mai a in ban mamaki wai ba nan dai na wai ko wace yanzu kuɗi aka ansa ko ina wai kuɗi aka ansa kuma in yaji an hidda zakka ba a bashi ba shi ta faɗa shi alaji bai hidda zakka shi ta ma alaji ƙasa shi ta alaji bai hidda zakka to jama'a waɗanga abubuwa da kuka gani suna kuka gani kuna ganin kamar yanzu an yi ilimi ba a yi ilimi ba shi yasa kuwa gani yanzu malamai duk gasanan matsaloli sun yi musu yawa saboda in baka bi Allah ba Allah bai binka matasa duk wannan jawabi na kai da ku nake matasa ku gyara halin ku ku gyara dabi'un ba ku cika gurbin mayin ku abada amma ku gyara ba har abada ba ku cika gurbin mayin ku in dai ba ku in dai haka za ku tafiya ba ku cika gurbin mayin ku girman da kuka so ku samu kuma ba ku samu ne dole sai kun daure kun sa hankuri kun yi abin da ya kamata ku haɗe kwaɗayin in dai kun ce aikin Allah na Allah na nan na ganin to wagga hitina da ta yawa ita sassa kun ka ga matsaloli sun yawa cikin ƙasa muna ta gaya muku a yi ƙoƙari a yi gyare-gyare Tunda dai daga mai wa'azin naku da haku masu saurari kowa ya kai yayi abin da annar shin gaskiya ya sani ba innal halala bayyin wa innal harama bayyin lalle halal babba halal bayyana take da jahili da malami kowa ya santa wa innal harama bayyana lalle manya haram bayyana suke da jahili da malami kowa ya san su guda guda na a wasu sun ka sani wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kafiru minan na wa inna fi wasu al'amura da sun shigo amma dai mahi yawa Allah ya ce bayyana sai kowa ya sani jama'a duk abubuwan da aka aikata jama'a kun sani jama'a mu gyara jama'a mu gyara ba wai a dau daya a ita kowa shi ta kowa doro daya kai a ce shi a wani kowa doro daya kai a ce shi a wani jama'a wannan ba ta kai mu ga haihuwa da mai ido a yi gyara kuma a yi ayyuka saboda Allah duk makarantun ne islamiyya na a gyara su ku ce wai wai malamai kuka biya na jiya malamai kuka biya lancin ɗin da kuka yi wa kuka biya shi ko da shi bikin da kuka yi na yaye ɗalibai kuɗin da kuka ansawa kuka biya da su kajin da aka dawowa ana soyowa ana kawo muku wa kuka biya da shi Kan jama'a ko da gaskiya gaskiya na sanannatawa jama'a ko da gaskiya ana magana kuna hana haba ku ai wannan dattijawa na ai kuma tijawa za ku zama kuma radda kun ka zama dattijawa ba ku yi shuka ba ba ku girbi nan gaba ka sai ka ga almajire sun walakan walakanci yana taidar da almajire nan gaba a to baka shuka ba ni za ka girbi baka shuka ba wanda ka son shi makarantar kuɗi ya kawo makarantar boko ko ba da kumun ka karanta cikin kitabar kaba'ir ba ibn usaymini ya kawo hadisi ya ce don haka wanda ka son kuɗi ya kawo makaranta boko ta koyon ayyuka daban-daban karin kawo abinka ka ce biyar ga sati in ba a kawo baka ce yaro ya hita sai eh, ya kawo biyar. amma makarantar islamiyya kan kuma ka aza kuɗi kai kore ɗayan mutane to jama'a ku ji tsoron Allah wannan ba shi ilimi ba wato shigantaka ilimi aka ce ba ilimi ba shigantaka ilimi ko matasan ga duk mai yawan kuɗin islamiyya kuke kuna nan kuna tunanin wadda ‘yan kunka girma kuma ku kawa ku samu kuɗi ba ku samun girman nan da kuka ne sai kun bi shi gaskiya bai ba ku girma ba ku bishi ba shi abin girma ne innal izzata lillahi jami'a da mu da kowa Allah ya ba mu kariya da tsaro ne Alabnu Abbas ibn Abbas ya ce amara Allahul mu'minina Allah ya umarci mu'minai Allah ya kirru almunkara baina azhure in sun kaga abinda aka yi mara kyau tsakanin su kar su tabbata su yi magana in sun kai shiru waya ummuhumullahu bil azabi Allah zai mai su da azaba baki daya saboda haka su yi magana in ma dai an gyara in ma ba a gyara ba su dai yi magana da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi saboda cewa manzo Allah wanda ya ga ana abu mara kyau in yana iya gyarawa da hannu ne ya gyara wa illam yastadin fa bi lisani in bi gyarawa da hannu ne ya gyara da harshe ne ya yi magana ya ce kai jama'a abu kaza da aka yi bai da kyau ku bari bayan lam yastadi ba da kalbi in bai iya magana yana jin tsoro to ya baka rai ne cikin zuciya ta kashi ce ma kowa komi amma kashi yadda da abin wa zalika adabul imani wannan shine imani mai rauni ya mutum bai iya gyara bai iya magana saboda ita masiba in ta zo hoya umar zalim wa gairar zalim yana game zalimi da wanda ba a zalimi ba ita masiba in wani yayi laifi an ka kyale shi yana game zalimi da wanda ba a zalimi ba wa dhunubal lati ya ummun nasa asaruha kafiya zunubi wanda ka game mutane gaba ɗaya alamomin ta suna da yawa Kayi kirarin munkari bai na kamar mutum ya ga ana aiki mara kyau tsakanin jama'a yana iya magana ya yi shiru ya ƙi magana kun ga kamar yanzu an gaba da aka yi allah ta kawo makarantun na addini ana tsala musu kuɗi kuma garin musulmi wannan a munkari na bayyawa a kyale shi domin yare da kuka ganin yan ƙananan yara suna yawo suna sace-sace da himman lamai islamiyya na yan yara yan ƙananan da ka yawo suna ɗauke ɗauken kayan mutane su ga waya su ɗauke a aji takalmi su ɗauke a aji duk dai abin da suka yi ɗauke a su ɗauke ga su ka gane su ‘yan yara ba ka azami a gona Mallamai islamiyya sun kasa su fata na. a to su ka ce sai an ba su kuɗi yaron da uwa uba ne ya mutu abincin da su ka shi fita ina uwa ya ke sai kudin da za ta biya a kanta ta ya aka je makaranta ga ajima a ne ya ce shi wa bai da mai bashi ba da da ita dai abin ta kokari ta samu abin ta dan dafa masa ya jima ya dawo ta bashi ina ta da makaranta to wani malami na ya bata ya bata mata yaro malamin islamiyya da ta sashe ce sai an ba da shi na ya bata mata yaro saboda kun ga abin nan wannan munkari na wanda dole a yi magana kai ne bai yi wa a kyale shi dole na a yi magana kai ne walmadahanatu fil amri bil ma'ruf da almandahana da umanni da abin nan umanni da alheri wato a dora magudi cikin umanni cikin wa'azozi a dora magudi ana gyara abin da an ka san bannata don dan abin da aka tsinka za a samu ko don tsoron wani ko don bida girma ga wani wannan yana kawo hitina cikin al'umma wabtira kalima da raba kalmar mutane don a samu wani abu wannan yana kawo hitina. wa zuhurul bid'i da bayyana bid'o'i a an kashe bid'o'i a dora jawo su ana maishe su cikin jama'a yana kawo hitina. wa takasul bil jihadi yin kasala ga ayyukan jihadi yana kawo hitina. wal hukmu bi ghairi ma anzalallah da yin hukuncin da abin hukunci da abin da Allah bai saukar ba wannan yana kawo hitina. wa alam wa anna Allah shadidul iqab liman yukhalifuhu ku sani Allah yana da tsananin azaba ga wanda ya saba fastajibu lima yad'ukum ilahi ilahi rasulu ku karba kira ga abin da manzo ya kira ku gare shi fa huwa innama yad'ukum lima ku. shi manzo Allah in ya kira ku dama yana kiran ku na ga abin da zai raya ku abin da yake kiran ku gare abuna wanda zai raya ku ya azaku ga hanya ku samu rayuwa mai kyau malamai islamiyya ku ji tsoron Allah in dai kun ce saboda Allah kuka aiki to ku yi aiki na Allah duk inda kake Allah ya san da kai duk inda kake Allah ya san da kai malamai abinda muka so ku gane wato in ka ce aikin Allah za ka yi yana yiwa kana nan abin nan ni'ima kana aikin Allah ga inda kaka aiki makaranta ta kaka karantawa ba a baka ko ɗari sai Allah in ka hita ka ce wata shiya sai Allah ya baka wani abu to ci wannan abin ka yi ibada da shi na ce wanga na ai wani wuri na samo shi ita makaranta sai sun ba wani abu ce haka ne inda aikin Allah na kake yi aiki ne na kake yi to jira shi in ya baka abinci ko ina kake in ka ci bauta mai ce nan ma sai an baka tun da dai shi kakawa kuma yayi alƙawarin baka to in ya baka ka ci bauta mai to yanzu za a kira malami a ce mai muna gayyata ka ka zo ka yi mana wa'azi gari ka za ce tau muna so ka taho kai mana tafsirin azumi ya ce tau ya shirya yana nan bai ta ba sai Allah ya kawo mai gudunmawa a kawo buhun shinkafa a bashi can wancan ya bashi dubu biyu wancan ya bashi dubu uku kudin ce wane sun samu shin jama'a in dai saboda Allah zai na makarantar yana ta sai an ba kuɗi shan gunan tafsirin nan da zai nan to kuɗin ya kamata tun da ya ga suna Allah ya bashi ko ko aiki mu ya same su ba Allah ya bashi ba to ba dami bai aikin Allah wani baka te ba har yanzu eh ba su aiko komi ba ai ba su tashi ba to ba shi ka ba su ba ya baka ba ka ce aiki ne na ka yi ba wa ka ka jira to malamai ku yi hankuri eh ku yi hankuri dattijawa kan ba su bane faɗa muku wannan kuna hankuri ku yi kuma ku yi aikin Allah saboda Allah aikin Allah ku yi shi saboda Allah ni dai na san in Allah ya saka aiki Allah Allah da bai sa mutum aiki ba kuma ya bashi abinci ya ka saka aiki ta na ma abinci kai wadkuru idza antum qalilun wadkuru idza antum qalilun mustanqafuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nas فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إن أنتم قليل كتنا شندوا ربا قليوا أنا تناتد مسلمي دو ربا قليوا مسترى هنا في العدد أنا رونا ناقش كنت أساق أسمكا na an yatahaddabakum kuma nasu kuna tsoron mutane su kakkame ku ayya khuzukum kun alkufaru da sur'a kuna tunani kuna jin tsoron kahire su kame ku da sauri cikin tsoro ta koyaushe mala a kwana a tashi a kwana a tashi kuna ta hankuri kuna bauta mai sai ga shi fa'awa ku ilal madina ya taro ku daga makka ya kawo ku madina wa ayyadakum kuma ya karfafa ku ai kawakon bi nasari ya karfafa ku da nasara ta kawakon bi nasari ya karfafa ku da nasara ta ma badar ranar badar ya karfafa ku bil mala'ikati wa ghairihim da mala'iku kuma da wani su Kun razaqakum na at ci ya azaita ku abubuwan ci masu daɗi na gani wani na tashkuruna ya yayi muku wannan don ku gode wani ni'ima kuma wata jibuna da a wata uku karba kira ne ila ma yazidukum hayatan zuwa ga abin da zai ƙara muku rayuwa mai kyau wa yazidukum min ni'amillahi maulakum yana kiran ku zuwa ga abin da zai ƙara muku yawa ga ni'imar Allah eh, abin bautar to ku tuna da wannan so ake yi a rika tuna tarihi a rika tuna baya saboda ka jama'a ku tuna da inda an ka hito wayanda sun ka san inda an ka hito to ku tuna da inda an ka hito ku tuna da wanda ake a da Allah ya kawo ku yan maishe ku nan masallacin gawa muka sai hili dubu ishirin da biyar duk babu ɗan izala da adda dubu ishirin da biyar da zai bada abu a kai shi wannan wurin gara muke yau ku dibi abin da kun ka tara ko yawa ne ba ku sani ba ku dibe shi ku gani yau abin da kun ka tara ko yawa ne ba ku sani to ku rika tuna baya shi yasa ba za mu mance da dattijawa albarka ba irin so abin na waɗanda sun ka taimaka mana suka sama mana waɗannan wurare irin so yahaya bawa ta yi da gwanu ba za mu mance da su ba yadda ya tsaye kira mana alhaji inuwa ya zo ya ba mu hili wurin ga wasu makiyanmu da sun ka ji muna son hilin nan sun ka mai kuɗi suka sai shi wajen tun wannan lokaci sun san damu mu ba da dubu ishirin da bai ina muka ga dubu hamsin don ka a soso ne ta hidan jigaye tsaye alhaji inawa ya ce a kawo a gaya ma abbas jiga ya ba shi hilin nan kyauta ko ɗari ribe su shi na an ka game an kai muku masallaci ga gashin wannan shi kurin da ba da yana da da a wannan wannan shi dai wanga mutum ne ya ci ya tuye ba da wurin da kuma kun ji wanda ya tsaye an ka ba da wurin jama'a ku rika tuna baya ba mu da ko dari Allah ya ba mu hilin ga hilin da mun ka bada makarantar gata sai da an ka kanto ma ya ba mu wani ya zo daga baya ya ce man ya ce ya an shi ya ga wadda za mun ka to mun ka sai wanga mun ka ce za mu sai wani nan ya ce ya tsala kuɗi ya ce a ce a sai ko nawa na shi a hukuma zai biya mai wuri ya ce bai sai tsawon ya ba mu kyauta duk aikin ga saboda Allah aka yi ne har an ka kawo yanzu mun ka tawo za mu yi gina wani mai iko ya tashi ya tafi duk inda abin na hukumomi suke yace bisa hanya za mu yi masallaci ka a bari mai gida Dan jiga ya tashi ya ta gidan sarkin musulmi ya anso takarda an ka kawo min hanka ce ai ga na an hidda wili gabas abin nan gabas godabe na yamma godabe na arewa godabe na ya za a yi a ce bisa hanya an ka ba da izini an ka ce ciyaman dole ya ya sa hannu ya kawo ya sa hannu ya ke kawo na ce sai ya kawo ta daga ya ta kowa ya jama'a duk waɗanga abubuwa ba don muna muna yi muna ba don addini na yi muna shi don addini na ya muna to jama'a ku tuna baya ku yi ma Allah godiya duk abin gada kun ka gani har gina masallacin ga hakkoni nawa mun ka basuwa kan mu kawai in an ga to an ga dan samu abin da an ga samu to a aza na kankari ga kai da bulo mu to mu kawai shi da yana mu kai mu ta so mu zo a aza na kankari da bulo ba mu da ko dari da zamu to haka an kai ce abubuwan da Allah ya kawo mana jama'a ku tana baya ku baro ya idan ku kowa bai aiki sai an ba shi kuɗi kowa bai aiki sai an ba shi kuɗi malamai kowa bai wa'azi sai an bashi shi kuɗi jama'a ku ji tsoron Allah idan idza afani man ya arhuni sallatu alaihi man la arhu, idan wanda ya sanni ya saba mini da gangan ya ce bai bi na sai in sallada mai wanda bai sanni ba ya bi shi ta bugun kai jama'a Allah ya yi mana baiwa inda an kai Allah ya yi mana baiwa inda an kai ku Allah ya taimake mu inda an kai ku to taimakon wa bai gushe ba hayar matasa masu tasowa taimakon nan na kuka ci ba ku da wata ibada mai yawa wadda ka ba ku abin da ku wata gare yanzu to ku yi ma Allah godiya ku dawo a taro a bauta ba magana kowa ya tunga sai an kawo mai kuɗi ku bata kowa ya tunga sai an kawo mai kuɗi can inda ka kawo azizi kudin da ba an ka kawo sadaka wa ka kawo musu matsayacin ga ka da su kuma ka ci sai abido ma wasu kudi a baka kai jama'a ku ji tsoron Allah fa Allah na ganin ku ga abin da kuke yi da albarka ka Allah ka shirya maka shirya mana matasa summa innal amwala wal aulada sannan dukiyoyi da ɗiya kade tuko idul insana yana yiwa ta zaunar da mutum anil istijaba ta hana mai karba kiran Allah kaufan don tsoro wa bukulan alaiha don ruwa da dukiyar da ya samu kashe bibe ta shi alheri wa shabqatan don tausayi ga ɗaya kuma kama hasala la abi lubaba kama wanda ya auku ga abi lubaba wanda an kai sani da marwan wakila rifa'a ko an ce mai rifa'a ta bin abdul munzir al ansari wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wa sallam ila bani quraiza hakika maza Allah ya aika zuwa ga bani quraiza liya abinda liyanzilu ala hukumi don su yarda da hukunci ne fatasharu sai suka shawaratai yace kasu yarda fa ashara ilaihim inna dabaw yayi musu ishara ta in sun yarda da hukuncin da maza Allah yayi sun yanke kansu li'anna iyalahu wa malahu bihin bai iyali ne da dukiya sai suna can cikin su wa makhalafata nabi sabawa annabi bi misla haga ananiya yaudara ne wa khiyanatu lillahi wa rasuli ce amanar Allah ne da manzo ne wa sa'ir musulmi ce amanar musulmina fala budda min at-tanbih alayhi ba ilayhi babu makawa dole ai tunatarwa ga wannan fa qala sai Allah madaukin sarki yace ya ayyuhallazina amanu la takunu يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ya ayyuhal na amanu ya ku bayan Allah wayanda sun kai imani la takunu Allah wa rasula kafkace amanar Allah da manzo ne kafkace amanar Allah kafkace amanar manzo ne wala takunu amanatikum kafkace amanonin da aka ba ku ai ma utumintum alaihi abinda aka amince muku gare min addini na addini wa gairihi da wani ne wa antum ta'lamuna kuma kun san amana ce an ka ba ku ai wal halu ta'alamuna an adawaka kun khayana kuma yadda abin yake kun tabbatar da shi amana ya auku gare ku to kafu ci amanar Allah in Allah ya ba ku amana ku yi hankuri ku tsare amana babu abin da aka iya yi a zartar da kyau sai an yi hankuri ko duniya aka bada in ba a yi hankuri ba a yi da walamu wa'alamu annama amwalukum أولادكم فتنة وأن الله له أجر عظيم واعلموا كما كسني يا كو عند سكي إيماني annama amwalukum dama dukiyoyinku wa auladukum da tsiyanku fitnatun lakum fitna ce gare ku sadiratun asadatun an umuril akhirah wadda take danne ku daga al'amuran lahira ita dukiya tana da alheri kuma tana da shari don haka da ya ambaci yawan dukiya ya ambaci a umarninta ƙarshe sai ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira kan wajen ubangijinka sai na ka samunta ba wai masu duniya ba sai na ko masu kuɗi na ko talakawa ne na dai su adda lahira wal akhiratu inda rabbihim wal akhiratu inda rabbihim ko inda da na tana tana iya karkatar da shi ga wasu abubuwa da abubuwa wa annan laha inda hu ajra abin shi kuma Allah ya mai girma ba za ka hutu za ka sauka bari yaron nan mai girma da kuke ba kun yi wa za ka rasa inda ba zai kashe muka yi to ku yi kokari ba za ka hutu sauka bari da nan da kuke ba bi mara a akin amma da zuwa wani mukiyoyi wani aula da makon ɗaya wani tiyana da zai amana a cikin yana da wani yau da kowace da hajji da addini ba amana ne wajen da addini amana ne wa azama mutane da tabbatar da shi a daidai duk abin da ba daidai ba ka fito ku azama mutane gare shi ba ku ci gaba baya zai mai shi ku wa kullu shay'in dukkan wata alama min sha'airi na alamomi na juz'un min tilkal amana wani juz'i ne ko kuma duk wata shari'a cikin shari'o'i ne juz'un min tilkal amana juz'i na daga wannan amana da yake ce kakkuci wa man akalla bi shay'in hawan wanda ya walakanta wani abin amana da an ka ba shi li ananiyati don yaudara sai wa qad khana Allah wa rasuluhu hakika ya ci amanar Allah da manzo ne wa khana ikhwana wal muslimin ya ci amanar yan uwa ne musulmi ko yajibu ala fa'il zalika tawba ya zama wajibi ga wanda yayi haka nan to ya tuba wa ta'ibu min adh wanda ya tuba daga zunubi bayan ya gane zunubi na zai dawo kamar ladan balahu kamar wanda bai da zunubi duk wanda ya yi zunubi ya gane ya yi zunubi ya tuba su, ya dawo kamar ladan balahu kamar wanda bai da zunubi saboda haka jama'a abubuwan da aka yi a tuba daga mai wa'azin ku haku masu saurare mai yawan manyan abubuwan da kuka aikata kun san laifina to kai tuba ga Allah ubangiji ku ba shi hankuri ku dawo gare ku ba shi hankuri ku bar abin da bai so wanda ka sa shi hoshi duka ku bar shi to za ku zama lahiya da shi ya ayyuhal na amanu ya ayyuhal ladina amanu an kulla da lakum burkana إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني إن تتقوا الله بالإنابة إن كنت تسرها الله كنت داود على مري غير وغيرها دواني داود على مري وتسرى أيك أهيري kun ka ba shi hankuri bi ma'ana kun ka yi istighfari da tuba ya ja Allah bai na kun wa bai mata kafu da zai samu ku kariya tsakanin ku da abin da suka so zai tantance nan gada kwa gani da an ba bashi hankuri yi alkawari zai sa kariya tsakanin mu da su da an ba bashi hankuri ka je ya tana sai dai labari alkawari na yi ba wani ya tilasta shi ba shi yace in tattaqullahi ja Allah ku furqanan shi ya faɗi da kai ne babu wani wanda ya sa shi ya faɗi shi ya faɗi da kai ne ya ce in kun ji tsoron Allah zai ba ku kariya ga abin da kuka tsoro jama'a ku ji tsoron Allah idan mutane sun ji tsoron Allah gaba ɗaya sai Allah ya ba ƙasa kariya da tsaro ƙasa gaba ɗaya idan mutane ba su ji tsoron Allah ba kai da ka ji tsoron Allah zai ba ka kariya ga abin da ka tsoro sai ka ga rayuwarka ta samu sauki kana samun natsuwa cikin ranka kai kwanta kai kwana sosai in ka gaji ka tashi kai ta ibada ka da kyau kamar wanda ya kamata ya ji Allah kun furqana zai sa muku kariya ku wa baina ma tsakanin ku da abin nan da kuka tsoro na hitina fatan juwon sai ku tsira sai ya tsira da ku waye ka tsira an ku sai ya ace ku kuma ya karkare muku duk ayyukan kuma da kyau Waye ga fil lakum kuma ya gafarta muku dhunubanku والله ذو الفضل العظيم الله ما ابو شي فلا لاني مي غيرما واذا يمكر بك الذين واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ثم استدر السياق السياق sannan siyaki ya gangaro ما كان من min الرسول في مكه makka da abin da ya kasance na al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana makka wa min amri mushrikin ma'ahu da kuma al'amarin mushrikai tare da shi yadda suka kokarin makirci su ga bayanai ila an sara al'amuru ila ma sara ilaihi fil har zuwa al'amari yadda al'amari ya kasance zuwa ga abin da ya kasance gare a can madina ba da gazwata badarin al-kubra bayan yakin badar babba wa qala allah ya ce wa idh yamkur bika wa idh ya muhammad ya manzon rahama ka tuna idh yamkur bika ka wani lokacin da kahire ka kulla maka makirci wa qalishtama ulul mushawarati fi sha'anika hakika sun taru suna shawara ga sha'anin sha'aninka na dawa. wani gida da aka ce mu gidan shawara le tuka shawarar da wani ya fara kawowa ta warko su daure ka ta kuka su daure ka wai da suka su daure ka cikin gida hatta ta mutu haka mutu wani ya bada wannan shawara wani kuma ya ce a'a <clears throat> ba ita ra'ayi ba wa an ya katuluka su kashe ka au ya katuluka ko su kashe ka kulluhu a kitilata rajulun wahidan kashi na mutum guda liyazi a da muka fil qaba'il don jinin kai wato cikin kabilu sai an ka ce har da kabilar gidansu tun da gidansu ma akwai wanda ba musulmi ba aka ce to har da yan gidansu ba da matashi guda a sa matasa ko wace kabila ta ba da mutum guda sai hado a kashe shi da wa zai faɗa har da yan yan yan kanin baba ne an ka an ka kashe shi da wa za a faɗa wani ya ba da wannan shawara sai wani ya ce bai yarda da wannan ba suka ce to ba da taka ya ce auyo kurju ka min makka ko su kore ka daga makka wal halu annahum yamkuruna bika kai kana can gida kana kwana baka sani ba suna wannan makirci gare ka ihtanu fi ibdal amrika suna dubara wajen su bata ramarin ka wa yamkuru Allah bihim Allah yana maisuwa musu makircin su bi tadabira amrika da tsarin al'amarin ka suna can suna tunanin wanda za su bata al'amarinka bi an auha ilaika ma dabbaru sai Allah ya mai suwa masu makin su kana gida sai Allah ya aiko a haɗa ma ga shirin da aka yi yau garin ga. yau garin ga bai kwanuwa gare ka wa amarka bil khuruj ya umarci ka tuka hita da garin ga yau kan ka kwana makka farar da alaihin ake bata makarihin sai ya mai suwa musu ƙarshen makicin sai ya dawo gare su wallahu khairul na Allah ya yi kowa iya tsara sakamakon makirci wa makara da kai da kaidihi ne. Allah ya mai suwa musu makicin su da kaidi ne mai ƙarfi wa huwa alamun bihi ya yi sanin wanda aka mai da makirci kun ga yadda Allah ya yi tsirar da annabi ne kenan to haka ake wa a kulla mai wannan shiri a kulla mai wannan shiri a kulla mai wannan duk an kai ta an gama sai da ya kai inda Allah ka so ya kai kuma da al'amarin ku ga Allah amma ku rika neman shiri da shi in kun ka gane kullum ko kun gane ko yi mai laifi ko ba ku gane ba ku ta ba shi hankali ne tuba da istighfari tutla alaihim ayatu wa وإذا tutla alaihim آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين to wannan kun ga sharrin da mashirkai suke kullawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana makka kenan haka suke don dai kan ya yayi nasara ga abin da yake bisa gare saboda haka so nake ku lura da wannan tarihi duk duniya su taru suna kulla maka makici in dai ka bi Allah sosai to Allah zai maka maganin su don babu abin da suka bai sani ba kuma babu abin da suka yi zan sun yi wani abin da bai iya hanawa babu wa min ahwalil mushrikina cikin halayen mushrike inda ma kana nabi sallallahu alaihi wa sallam, da makkata bainahu lokacin da annabi yake makka tsakanin su wa idza tutla alaihim ayatuna alqur'ani in aka karanta musu ayoyin mu na alqur'ani kalu na sai su ce to mun jiya mun jiya kamar wanda kuka ce yanzu an ka karanta ma wani shedani ce sannan abokan gudu ba ya kawo a abi na mutum sannan abokar gudu wai yana da bi bai ba to idan aka karanta musu zuciya suka yi kalu mai na to mun jiya a wannan magana da kawai ba wata magana ta ba ko mu mun ka ga dama muna iya faɗin ta walau ta sha na kunna masa da haka inda mun ga dama sai mu haɗe irin warka faɗi kala an nadar bin haris wani mallamin su nadar bin haris shi na adda irin wannan wayannan kaudin magana da cin zarafin mai gidan mu a alaihi wasallam mallami na ba ko mallami sun ka dauko sun ka kawo makka li'annahu kana yati alhiyara hiyara dan yana zuwa Yemen yana kasuwanci wa yashtari kutuba akhbar a ajim yana saulat tawan labara jama'a wa yahaddisu bi ahli makka yana ba mutanen makka hira da suwa yace in hadal qur'anu illa a asadirul ne. ai wannan qur'ani ba kowa bane ya ce ta mutanen farko akabi ba karerayi na ai ma mai min qasasi abinda suka rubuta na kissoshi wal akbar da labarai ya qasadu bi zalika ibdala ijabin nasu nas so yake ya bata sha'awar da mutane ka yi da alqur'ani wala tabtu fito na ilayhi dan ba za su waya ga ƙur'ani ba bayyana nasara ba kuma kuma ga wata nan wa yaqulu وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنذر علينا فأنذر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قال اللهم كأمة تسد سنكشي malami gare su ce inda ɗakin Ka'aba yana addu'a kun su mutanen Makka Allah ya taimake su da wani ɗaki suna ne Ka'aba ɗakin mana mu duka amma garin su yake mu duka duk musulmi ya da ɗakin Ka'aba amma garin su yake su mutanen Makka to lokacin nan sai mallamin ya ɗebe su sun ka kai dama kun san duk abin da suka cikin hijira Isma'ila in muhimmi na nan suka shawara to ya an ka kare kusan hijirar Isma'ila cikin ɗakin kaba yake nan na inda ku yan jega kuka ce ma yan wanda duk ya ya shiga ciki ya yi laraka a biyu ya daga hannuwa ne ya addu'a in ya zo duniya sai ta malalo mai ba shi yasa kuka ce mai yan dararwa yan kuɗi to can suka mitin su shawa, ciki ne suka mitin in an ka gama sai a gangaro a zonan wajen hajjira aswad sai a yi addu'a to wa izqalu allahumma ka ambata sa da suka ce in kana hadal in kana hadal ladhi yaqra'uhu muhammad idan littafin ga da muhammad yake karantawa huwal haqqul munazzal Allah in dai qur'anin ga huwal haqqul Shi shine gaskiya wanda an ka saukar min indika daga wurinka da Allah suka magana qur'anin ga in dai gaskiya na daga wurinka kai ka saukar sai to ka san da sani ba mu bi da shi duk abin da za ka yi ka yi in ma ka iya fa amdir alaina hijarata min sama ai mana ruwan duwatsu da sama su to su kashe mu in baka yi ruwan duwatsu ba a waita na bai azabin alim ko ka taho mana da azaba mai dadin jin ta kashe ku. wallahi ba mu bi ne dai ka san daga wurin da yake wai Allah suka tambaya in ka sani qur'anin marmakon su ce in ka sani daga wurin ka yake za mu bi shi to da yake ba gaskiyar suka ne ba sai sun ka ce in kana hada huwa al min indika in qur'anin ga ya zama gaskiya daga wurinka to ka san da sani ba mu bi ne fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i mana ruwan duwatsu duka kashe ku. a wuce na bi azabin alimu ko ka zo mana da azaban mai dadi sai mutane ne na ta amin addu'a ta yake kai a to a kashe su yin qur'ani gaskiya na ba su addu'a ta yake kai a kawo musu da azaba mai dalilin mu'ulima ala in kari kalahu an nadaru malamin su nadaru shi na ka wannan addu'a a gairu ko kuma babban su wani ne babban su kenan wa wahu abu jahal istiza'an izgiri na suka yi da annabi wa ihama ala basirati dan su nuna suna da basira wa jazmi suna da tabbas bi budlani risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da tabbas ce manzo Allah ba gaskiya na shi yasa lokacin da wani mutum ya zo daga saba'i lokacin umar dan haɗari ya gaida umar umar ya anshe gaisuwa ta ya ce muna mutanen saba'i mun ka zo don mu gaishe ka ya ce to sai kun san umar yana da ba'a wani lokaci sai ce to kuna mutanen nan mace kaiwa shugabanci sai mutumin na rai ne ya ɓaci ya yi shiru umar ya ce ka yi magana ba ya ce ya ce ai mutanen da mace tawa shugabanci sun yi hankali sun yi alheri bisa ga mutanen da mallamin su ya ce inda ɗakin ka'aba ya ce allah in ƙur'ani gaskiya na kai mana sai majalisa ta yi shiru ɗan lokaci kowa bai magana an yi ma umar magana wadda bai ji daɗi ba ba bai ji daɗi ne ta kwamba hankali na ai na wani ka ce a muku ruwan duwatsu da sama ba ruwan duwatsu ba ai muku ruwan duwatsu ko ruwan da aka kuma kuna jin daɗi ba ka ce abu kawa abin a yi muku ruwan duwatsu fa abdir alaina hijarata min sama kai mana ruwan duwatsu da sama wannan mallami mahaukaci na kamar mallamin da ka ka ji yawa ya ji yawa ya kasa zuwa bida ya samu abinci yana ce Allah shi halaka Allah ya kawo bala'i Najeriya Allah shi kawo bala'i ga kanka bakin matsayacin nan najeriya ba cikin uwarka take ba ba cikin ubanka yake ba mata ka ɗiyanka ba cikin suke ba duk ba ka ƙaunin suka ce allah kawo musu bara'i ma hukacin ƙwararren Ku ba da iya Ya allah kai muka roƙo bi a sama'ikar husna wa sifatikal ula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana wato duniyar nan matsaloli gare ta jama'a ni dai ina ta tana da ku kullum ku ba shi hankuri yanzu da kun tai gida Sun yanzu ku kama ba shi hankuri astagfirullah astagfirullah kai jama'a kowa ce astagfirullah sau astagfirullah sau uku sau uku astagfirullah astagfirullah Ku jama'a ku yawaita wannan istighfari ba hankuri na gare shi in Allah ya taimake mu yayi hankuri sai mu samu sauƙin matsaloli ku ta ba shi hankuri ya ku jama'a sai mu yawa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم انا روقك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستغفرين يا غياث المستغيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المتقين يا إله العالمين بك ننزل هوائجنا أنت أعلم بها فقدها اللهم لا روقنك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كقارا من إيماني ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana akhlasi ya albarka sunayenka ka raba mu da sabonka da sha'awati Allah ka raba mu da sabonka da sha'awati Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma su da kakanninsu ka gafarta ma yanne da kanne da iyali da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka gafarta mana baki daya matayen mu Allah ka kara musu shiriyarka Allah ka sa musu albarka ka kara musu imani da lahiya Allah ka shirya mana su ka shirya mana su ka gafarta musu ka gafarta ma su da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da su ka gafarta mana baki ɗaya ya rabbal alamin kuma ka tausaya mana ka taimaka mana ya rahman ya rahim Allah ka tausaya mana ka kama mana tarbiyya tsiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyar su ka rika mana su ka kama mana albarka gare su Allah da albarkar sunayenka ka tosaya mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tuha mana asiri ka hishe mu kunya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu Allah ka haɗa kan mu ka kan malumin mu Allah ka haɗa kan mu haɗa kan malumanmu ka kare mu daga sharran munafukai ka kare mu daga sharran kahirai ka kare mu daga sharran mushrikai ka kare mu daga sharran makiya da mahasara na boye da na bayyane na kusa da na nesa na cike da na waje wayanda aka sani da wayanda ba a sani ba duka Allah ka kare mu Allah ka tusaya mana ka sa mai kyakkyawan ƙarshe duwa da duniyar ga take canzawa mu dai ka kare mana imanin mu Allah ka kare mana mana addininmu mu Allah ka kare mana mutuncin mu Allah ka kare mana lahiyar mu matasan nan da muke ta tattarawa koye shi mana roƙonka Allah ka ƙara musu imani da shiryarka Allah ka ƙara musu imani da shiryarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu imani da lahiya dukkan su Allah ka shirya su ga kasuwanci da karatu Allah ka shirya su ga karatu da kasuwanci Allah ka shirya su ga karatu da kasuwanci ka ba su jari na kwarai Allah ka ba su jari na kwarai Allah ka kyautace halayensa da ɗabi'unsu ka raba su da shaye-shaye ka raba su da shaƙe-shaƙe ka raba su da kurkure-kurkure ka raba su da kurbe-kurbe ka raba su da ɗauke-ɗauke ka raba su da sace-sace saboda girman ka Allah ka tusaya mana ka tusaya wa matasanmu Allah ka taimaka mana ka taimaka wa matasanmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka gafarta wa bayinka musulmi wayanda an kai da wayanda za a yi duka Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta gafarta musu Najeriya muku Allah ka zaunar da ita lahiya arewa Allah ka zaunar da ita lahiya jiha mu Allah ka zaunar da ita lahiya garin nan nama da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka taimake mu ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun mu ka kare mu ka kare <coughs> masallatai yau wuraren da muke zama ka ba mu kariya da tsawonka wuraren kasuwancin mu ka ba mu kariya da tsawonka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsawonka wuraren tahiyoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka cikakku saboda albarka sunayenka ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin mutakka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka ansa mana addu'a mu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma Allahumma ghfir lana warhamna wa dunya lana afi hatta amanna Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhayru kullu wa ilayka yarji